Masu sauraro Assalamu alaikum, Muhammad Awal Suleiman ne ke muku sallama a cikin shirin daga Laraba, wanda ke zuwar muku daga sashen yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust a duk rana ta yau. Idan mai sauraro na biye da mu a shirin daga Laraba na makon jiya, mun fara taɓo batun labaran ƙarya, har muka bankado yadda suke saɗaɗowa cikin al'umma suna zama kamar gaskiya. Shirin ya bayyana masu ƙirƙira da yaɗa labaran na ƙanzan kurege, wanda sojojin baka ke daga cikin manyan masu ƙirƙira da yaɗawa a tsakanin jama'a. A shirin namu na wannan lokaci, za mu ji yadda 'yan siyasa ke amfani da labaran zuƙi ta malle wajen tallata kansu da kuma yaƙar abokan hamayyarsu. Cibiyar Bunƙasa Dimokuraɗiyya da Ci Gaba wato CDD ce ta ɗauki nauyin wannan shiri. Labaran ƙarya a fagen siyasa ba a Najeriya ko Afirka kaɗai suke cin kasuwa ba, ko a zaben Amurka na shekarar 2021 an zargi shugaban ƙasar Donald Trump da amfani da labaran karya, tun daga lokacin yakin neman a sake zaben shi har zuwa lokacin da ta tabbata ya sha kayi a zaben da ya bai wa ɗan jam'iyyar Democrat Joe Biden nasara da ya zama shugaban ƙasa. To madalla Kamar yadda muka ji a shimfiɗar shirin, za mu dubi yadda 'yan siyasa ke amfani da labaran ƙarya wurin kassara abokan hamayyarsu da kuma sace zukatan magoya bayansu da masu zaɓe. Hausawa dai na cewa, inda saniyar gaba ta sha ruwa nan ta baya kan sha. Na tuntuɓi wani matashin ɗan siyasa kan me yasa suke amfani da matasa wajen ƙirƙirar labaran ƙanzon kurege da kuma yaɗa su a kafafen sada zumunta da muhawara domin tallata kansu da kassara abokan hamayyarsu. To sunana Adnan Muktar wada. kuma ni ɗan siyasa ne, kuma na yi takarar majalisar dokoki ta jihar Kano a zaben 2019, shekarar 2019 aka gudanar. Akwai zarge-zarge da ake yi na cewa ko da ke a wasu lokutan ma sun tabbata cewa 'yan siyasa irin ku kukan samu matasa ku saya musu wayoyi ku sa su buɗe handle-handle wato shafuka kenan a kafafen sada zumunta da muhawara su rika yada labarai waɗanda wani lokaci abubuwan da ba su tabbata ba ne domin ku karya abokan hamayyaku kuma ku sai da manufarku ta hanyoyin da kuka ga dama me yasa hakan ke faruwa wannan abin da yasa yake faruwa ba wani abu ne illa san rai da kuma san zuciya da kuma ita kanta irin salon siyasar da muka samu kanmu kowa yana duba me za a basa ne da kuma kamar da yadda na faɗa ɗin da shine da gaskiya son zuciya da kuma rashin kishin ƙasa saboda duk mutumin da zai ɗauki a waya ya ba ma yara wanda za su na tallata shi kuma a ƙarshe su zo suna a cikin tallatawar kaga an samu har da ƙazafi har da yaɗa labaran ƙarya fake news da sauransu to ba na tunanin irin wayannan 'yan siyasan ma ya cancanta da a zaɓe su tunda kaga ba duka aka taru aka zama ɗaya ba amma zan iya ce maka kaso da yawa na 'yan siyasa suna yin wannan zargin da ka faɗa kuma ba ma dole sai da waya ba wasu ma su suke tura ma wasu mutanen gidan rediyo su je su yi maganganu wa'anda ya zamana akwai ƙarya da kuma abin da bai dace ba a cikin su so wasu 'yan siyasa suna yin haka wasu kuma ba sa yi amma da yawa sun fi yin wannan um, zargin da ka faɗa. To a matsayinku na matasan 'yan siyasa da kuka taso kuka shigo fagen siyasa, me yasa kuke nema ku bari hakan ta ci gaba? Kasan ya danganta da tsarin kowa, ni ba zan ce ina barin hakan ta ci gaba domin bana goyon bayan hakan. Amma kasan wasu in suka zo kamar yadda maka akwai son zuciya da kuma abin da ke ce ma desperation damuwa ta kowane irin halin kaka sai mutum ya ga ya samu wata kujerar mulki. So wannan shine abin da yake jawo irin wannan abu. dole sai an tallata wata hajarsa ko manufarsa a kafar sadarwa ta sada zumunta domin ya cimma burinsa na ya samu kujerar da yake nema so da yawa gaskiya suna yin haka ne saboda wannan bukatar da suke da ita kuma suna ganin bukatar ba za ta ba sai an bi ta irin waɗannan hanyoyin kuma inda a ce a ƙasar da aka ci gaba ne mutanen da suka waye suke da ilimi to shine zaka ga cewa ba kowa zaka iya kira ba ma ka bashi irin wannan aikin ko ka bashi waya ka ce mai ga abin da zai iya yi da wannan wayar in har ya san me yake yi shi sa ake cewa um, shugabanni su ba ma al'umma ilimi in matasa da yawa suna da ilimi sun san kansu sosai ba kowa bane zaka kira shi ka bashi ma irin wannan kudurin ko ka sa shi ya irin wannan abin ya dai saboda yana da ilimi ya san illar wannan abin ya san kuma da rashin alfanunsa. To, a matsayinka na wanda kake ɗan siyasa kuma kai ka ce ba ka yin hakan kuma ba ka goyon baya, har kuma ka faɗi dalilan da suke sa waɗansu suke yi. A in aka ji illolin daga bakinka, mai yiwa ‘yan uwanka ‘yan siyasa da kuma waɗanda suke aikata irin waɗannan ake amfani da su suke irin waɗannan ɗin, mai yiwa su fi yadda da magana su ɗauke ta da muhimmanci. Waɗanne irin illoli kake ganin irin wannan aiki na yada labaran ƙarya da 'yan siyasa ke yi da kuma amfani da labaran ƙarya a kafafen sada zumunta kamar yadda kuma ka ce da wanda suke tura waɗansa tafi gidajen rediyo suna yi waɗanne irin illoli suke yi ga ci gaban siyasa da kuma ci gaban dimokuraɗiyya a Najeriya? To wannan illa ta farko shine suna mai da mu baya. mun kaga demokaradiyyar tamu da siyasa tamu ga yanda take. So wannan abin yana mai da mu baya sosai inda za ka ga cewa um, instagram mu ci gaba sai ka ga muna ta komawa baya illa ta farko kenan illa ta biyu irin wannan yada labaran karya da kuma amfani da irin kafa sada zumunta ta inda ba su dace ba wanda 'yan siyasa ne suke sawa a yi to wannan yana sa ma kashewa matasan mu zuciya domin idan ka duba za ka ga cewa sai an ba su wani abin suke yi ko kuma ana lalata su ana kara waya musu baya su zauna su zaman banza da kuma kashe musu zuciya kada su nemi na kansu wannan kaga ita ma ba karamar illa ba ce kuma wannan irin illa ce ta kashe zuciya take haifar da laifuffuka da yawa wanda za ka ga matasa suna aiwatarwa tunda in ka duba kaso da yawa na wa'inda suke aikata laifi za ka ga matasa ne domin su ne suke da jini a cika kuma su ne suke da ainihin wato kuruciya da sauransu illa ta uku zaman lafiya domin duk lokacin da aka ce an zo ana yada labaran ƙarya ko kuma ana sa matasa suna yin abin da bai dace ba har ya kawo ga kashe musu zuciya za a zo a sami yawaitar sace-sace yawaitar faɗan daba yawaitar abubuwa dai da dama waɗanda za su haifar da rashin zaman lafiya wanda kuma kaga a yanzu ma ga yanda muke fama a ƙasar so waɗannan illoli ne waɗanda suna da matakar um, wato hatsari ga al'ummar mu idan muka ce za mu ci gaba a haka wayannan kaga ba ƙananan illoli ba ne wannan illoli ne da duk wanda yake da kishin ƙasa yake da san al'umma a ransa to ba zai yadda al'umma ta faɗa cikin wata matsala a sakamakon wa'annan illolin da na lissafa. Ya za a yi a wayi gari a ce an daina amfani da matasa da kafafen sada zumunta da muhawara da gidajen rediyo wurin yada labaran ƙarya a harkar siyasa. To, allolin da zaka bata a bi shine na farko a yi wayar da kan matasa. matasan wato a makarantunmu primary mu da secondary schools mu makarantun gaba da secondary jami'o'i a wayar da kan matasa na ɗaya kenan kuma wannan um, wayar da kan sai gwamnati ta zo ta wato funding din ta saka kuɗi sosai a cikin harkar ilimi makarantun mu sun zama makarantu ne waɗanda ake ba da ilimi mai inganci a cikinsu na ɗaya kenan na biyu kuma dole ne sai gwamnati ta sama ma matasa aikin yi idan matasa suna da aikin yi to kaga za a samu ba kowane bane ba kowa bane yana da aikin yi zai zuwa kamfani ya aiki ya dan samu dan wanda zai kashe ka ce mai wai ya zo ga abin da kake so ya yi kuma ya yi kowane ne ba zai ba zai nuna cewa abin da za a bashi din nan bai kai abin da zai je ya aiki ya samu ba domin ya ainihin wato kare kare kare mutuncinsa sannan kuma abin da ya kamata shine kuma mutane sai sun zama masu kishin kasa har iyaye sai iyaye su ma sun sa ido su ga 'ya'yansu a ina suke samun kuɗi ina suke samun waya waye ba su waya ban dan siyasa suke bi da sauransu dole sai iyaye su ma sun saka ido domin duk iyaye suna ba da su ba gudunmawa mai bi saboda talaucin da muka samu kanmu saboda rashin aikin yi da kuma matsin tattalin arziki suka ga cewa abin da yaro ya kawo gida mai bi shi yake ciyar da gidansu kuma wannan 'yan siyasa su suke bashi abin da yake ciyar da gidansu suka ga cewa iyaye ba sa iya tsawatarwa da da 'ya'yansu matasa so wannan abin da nake faɗa shine su ma iyaye sai sun zama masu kishi domin su ga an yi gyara kuma yan siyasa sai sun zama masu kishi domin a gyara wannan ƙasar domin idan ba mu dukan kanmu mun gyara ba da iyaye da yan siyasa da matasan to a gaba ɗaya wannan matsalar da kake faɗa ba ƙaramin matsala ba ce wacce za ta yi ainihin wato consuming ɗinmu gaba ɗaya da cinye mu gaba ɗaya to dole ne sai an tsaya an saka ido gwamnati ta yi funding ɗin harkar ilimi sannan kuma hukumomin gwamnati da ya kamata su zo su yi aikin wayar da kai kamar hukumar nowa da sauransu a wayar da kan al'umma kan labaran karya da kuma yadda ake amfani da ita kanta wayoyi instead of 'yan siyasa su ba matasa wayoyi domin su yi amfani da wayannan wayoyin su dogara da kansu ko su yi kasuwanci a intanet ko su yi ah, wasu abubuwa da dama wanda ake harka ta digital economy da tattalin arziki ta hanyar fasahar sadarwa to haka ya kamata to amma kuma sai kaga cewa ana amfani da su kansu wayoyin ta inda bai dace ba inda waya tana da magamanci mutum zai samu abin da yake so da waya. Muktar Adnan Tudun Wada kenan wani matashin ɗan siyasa daga Kano a tattaunawar mu da shi akan dalilan da 'yan siyasa ke amfani da labaran ƙarya wurin al'amuransu. Kamar yadda mai sauraro ya ji, labaran ƙarya dai na ɗamfare ne a harkokin siyasa ba iya ta Najeriya ba. har da ƙasashen da ake kallo a matsayin manya da ake kwaikwayon tsarin su. Shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari a lokacin neman zaben shi na shekarar 2011 ya fuskanci ƙalubale bayan 'yan adawa sun gurbata ma'anar karin maganar da ya yi na cewa za a yi kare jini biri jini a zaben na shekarar 2011. An fasara karin maganar tashi da cewa ya yi kira ne a tada tarzoma a zaben. musamman bayan da aka samu barkewar zanga-zangar ƙin amincewa da sakamakon zaben. Mun tuntuɓi waɗansu da suka shiga wannan zanga-zanga. Shin ko wannan magana ta Buhari a wancan lokacin ne ta harzika su suka fita suka zanga-zanga? Sunana Mahmud Muhammad Adam, ina nan daga Kano, kuma kuma shugaban ƙungiyar Buhari ko a ko Airai. A'a to ai zanga-zangar da aka yi ne akan akan mutanen da suka ce kare biri biri jini. Mm. Ai zanga-zanga ce da aka yi ta lumana ba wai zanga-zanga ce aka yi ta tashin hankali ba. To wai suna ganin kaman an canja ma'anar maganar shi shugaba Buhari ne yana cewa za a yi fada za a yi yaƙi sai sa bayan zaben ma da bai ci ba kuma aka samu wannan zanga-zangar haka din ne mutane dai ba su gane abin da ya ce ba ai hausa ya ce kare jini biri jini mm. ba wai yana nufin a ɗauki mukamai a rikici a wannan ba a mutane su tsaya su kare ƙuri'a mm. nan komai wuya komai zafi duk intimidation ɗin da za a samu daga wasu mutane a tsaya dai a kare ƙuri'a shi ne yake nufi da kare jini biri jini ba wai a yaƙi ba a wasu yan adawa ne kawai dai suka je suka haɗa saboda su ɓata wa shi shugaban ƙasa suna kuma aka su bata cimma ruwa ba. Mm. To kai me yasa kai zanga-zangar? To ai zanga-zanga ce ta limana. akan ya za a yi ga wanda ya ci zaɓe a ɗauka a ba wanda ba shi ba. Hmm. To shi ne aka yi zanga-zangan dole mu fito mu kare abinda muka zaɓa ne ba a ba mu ba. Na'am. Dole mu fito mu kare mu kare mu kare wannan ƙuri'ar tamu da muka dangwala. Ba wai mun fito bane don a'a aikare ji a'a mu kare wannan ƙuri'ar tamu. Kuma duk duniya ba inda ba a zanga-zangar lumana. Ba hmm. inda ba a zanga-zangar lumana. To mu ma zanga-zangar lumana muka yi. eh to ai kowa ma ya san saboda abin da ya ne saboda ai a lokacin da abin da yake faruwa shine sun dauke da yawa al'ummar arewacin Najeriya suna ganin idan ba Buhari ba babu kowa saboda haka duk abin da ya faɗa mai gaskiya ne za a ɗauka haka ne kawai. Waɗansu da suka shiga zanga-zangar bayan zaben shugaban ƙasar Najeriya a shekarar 2011 kenan. da labaru irin na ba daidai ba ne ba al'umma maza da mata mu kiyaye gunya ya ɗabarna labaran ma wayar da muke rike ta sai ce kai ko dama ma cikin jaridu tv har rediyo mu ji ta da ba za ta ji ta ji ta munan su mu tantance gaskiya kada mu sake da jita. wannan ba daidai ba ba. ta ji ta da labaru irin wannan ba daidai ba ne ba. Al'umma maza da mata Shirin daga Laraba kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Wannan shiri ne na musamman wanda cibiyar bunƙasa demokaradiyya da ci gaba CDD ta ɗauki nauyin kawo muku. Kuna jin mu ne a yanzu haka a shafin mu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofin sada zumunta da muhawara na facebookcom aminiyatrust da kuma ta twittercom aminiyatrust ko ta hanyoyin yada shirye-shiryen podcast na Buzzsprout da Spotify da Tunin Radio da Google Podcast ko kuma ta Apple Podcast. Kuna iya sauke shirin a wayoyinku ko kwamfutocinku ku saurara a lokacin da kuke so. Za ku iya sauraron mu ta Nas FM akan mita 99.9 a Yola jihar Adamawa da kuma ta Unity FM a mita 93.3 a Jos jihar Plateau. Madalla, idan mai sauraro na biye da mutum farkon shirin, mun duba yadda labaran ƙanzon kurege suka yi kaka gida a fagen siyasa. Dangane da yadda labaran ƙarya ke harzuka mutane, gwamnatin jihar Filato ta yi kira da a yi watsi da waɗansu labaran tashin hankali da tarzoma da ke yawo a kafafen sada zumunta da ake cewa duk a kwanan nan ne suka faru. Gwamnatin ta bayyana cewa labaran zuki ta malla ne da ake yaɗawa da nufin haddasa fituna a jihar da ma ƙasa baki ɗaya. Na tuntubi wani masani kan harkokin kafafen sada zumunta na zamani kan shin ana iya harzika mutane har ta kai ga rikici ta hanyar labaran ƙanzon kuregi a kafafen sada zumunta? To sunana Salisu Hassan webmaster shugaban kamfanin duniyar kwamfuta. Duniyar kwamfuta wani wato ma'aikata ce ko kamfani wanda ya shafi abubuwan da suka shafi harkar information and communication technology wanda muke zama a matsayin masu bincike da kuma abubuwan da suka shafi duk abubuwan da suka shafi na'ura mai kwakwalwa tun daga abin da ya shafi intanet da social media da abin da ya shafi software development da dai makamantansu duk abin da ya shafi ict muna harka a wurin wannan gaskiya ne ai kafar sada zumunci da ake da ita ko kuma a ce social media da ake da su a yanzu hanyoyi ne da suke da ƙarfi da yawa daga cikin gidajen da ma muke da su na asali wanda aka sani na gidajen rediyo da tv suke yin tasiri fiye da waɗannan manya-manyan gidajen rediyo shi ya sa mafi yawar abubuwan da yake faruwa da labaran da suke yawo a bakunan mutane yakan zama a cikin kashi ɗari kashi saba'in da biyar gaba ɗaya daga social media ake samu kuma wannan social media ta yi tasiri a cikin zukatan mutane ta inda mutane ba sa ma iya bambance tsakanin labarin bogi da labari na asali da kuma suwani ne suka faɗi labari da kuma waɗanda suka faɗi labarin tantancin mutane ne ko gida ne da aka tantance shi ko kuma a'a kawai wani ne kawai ya zo ya shaci faɗi shi yasa sau tari abubuwan da suke faruwa na jita-jita za ka samu daga wannan social media ɗin ya ku saboda haka tabbas za a iya yin amfani da social media gurin tayar da tarzoma ta hanyar yin amfani da tsoho tsohon labari ko kuma tsohon bidiyo ko tsohon hoto a saka shi a daidai lokacin da wani abu yake faruwa da mutane suke ga yana da nasaba da wani abu da ya faru sai su ɗauko su saka shi wannan gaskiyar magana ce Na'am. Idan mutum yana so ya gano gaskiyar labari musamman yanzu da in ka lura a kafafen sada zumunta da muhawara za ka ga kamar akwai kafofin yada labarai da yawa. Ka ga an eh. rubuta sunan wani abu mai kama da gidan yada labarai haka. To, yaya mutum zai iya gano cewa wannan labarin karya ne ko kuma wannan labarin bai tabbata ba? Eh to, hanyoyi na farko dai yana da kyau mutum ya san cewa a ina zai ga labari. misali kamar yanzu shafin daily trust da ake da shi a intanet a facebook kaga yana da miliyoyin mabiya hmm. wanda ko na turanci ne ko ko na hausa wanda ake amfani da shi na aminiya da sauransu hmm. za ka tarar da wannan eh, gida ne da aka tantance shi sannan kuma yana da shugabanni ba wai kawai wani mutum ɗaya ba ne ya ga dama ya buɗe wani gidan da ya ga dama ya sa mai suna saboda wasu labarai da yake sawa ya samu karbuwa kaga gida ne wanda hatta abin da za a saka su akwai edito da zai tantance wannan abu hmm. to irin irin waɗannan gidajen shine in mutum yana son ya samu hakikalin labari ko labari mai hanci to irin wannan gidan zai je in ko da zai ci karo da labari bai iya gano ina ne source ɗin labarin ba to akwai hanyoyi da yawa da ake bi a iya gane labarin nan hanya mafi sauki shine mutum ya ɗauki headline ɗin labarin ya je ya saka shi ya dauki eh, ya ɗauki kan labarin ya je ya shiga shafin google mm. idan ya je sai ya saka wannan maganar da ya gani da ya sa search to za ta fito mai da duk inda aka taɓa faɗin labarin nan to a ƙasa zai dinga ganin kwanakin watan da yake fitowa to a nan ma zai iya ganin cewa to ai wannan labarin ya kai wata hudu ya kai shekara biyu ya kai shekara goma ya kai shekara ashirin ba zan iya mantawa ba lokacin da aka zo ana yin siyasa ta 2015 aka dinga ɗauko waɗansu hotunan waɗansu mutane masu kima a arewacin najeriya ana haɗa su da waɗansu hotuna hmm. ofishin yana daga cikin ofishin da ya taimaka ya rubuta wani labari wanda yake magana akan yadda ake iya yin amfani da social media ko amfani da irin software ɗin photoshop da sauransu a ɗauko wani abu a saka a ciki ko mutane tun da ba su da ilimi ba za su iya gane ba muka yi magana muka ɗauko hoton shugaban ƙasa da yake a wannan lokacin mm. muka nuna wani hoto da aka haɗa da wani hoto da mutane sun yi mamaki ashe wannan hoton shi ne na ƙarya ba na gaskiya ba ne haka akwai babban malami da ake da shi na ahal sunna a wanda ake ce malam kabiru gombe aka ɗauko shi aka sa shi tsakanin mata ba wanda ya sani sai da aka ɗauko muka ɗauko asalin original hoton aka saka shi ma wannan mun faɗa mutane in mutum yana son ya ga wani hoto da yake shakkan shi koyaushe aka saka wannan hoton shi ma zai yi amfani da kwamfuta ya shiga google in ya shiga google ya ce yana son ganin hotuna to a wurin da zai ce yana son ganin hotuna sai ya ɗauki wannan hoton sai ya saka to in ya saka wannan hoton duk inda aka taɓa saka hoton a shafi a duniya sai ya fito mai da wurin nan kuma zai gaya mai wannan hoton irin hoto ne na guri kaza ga kuma a inda aka fara saka shi wannan ita ce hanya mafi sauƙi da mutum zai iya tantance labari ko magana ko hoto mhm. a social media kuma wannan maganar da ake faɗa mutane da yawa sun ga da ai suna iya tura saƙonni misali kamar a whatsapp kana da group kamar ɗari ko ɗari biyu za ka iya tura labari lokaci guda ɗaya a shekarun baya daga baya aka zo aka rage shi ya koma goma yanzu aka rage shi ya koma biyar da muka bi diddigin asalin abin da ya faru a privacy da sauransu na kamfanin um, um, facebook da yake so suke da shi eh. a lokacin sai muka karanta labarin wani abu ne ya faru da ya yi tasiri na karya wani mutum ne a kasar indiya ya sai irin alewa din nan sai ya shigo wani layi sai yana ba waɗansu yara alewa to sai wani yana daga gefe sai ya ɗauki hoton shi sai ya ce kun ga wannan mutumin irin mutanen nan da suke satan yara suke fyaɗansu to ko da mutumin ya zagaya to shi wanda ya wannan abin lokacin yana da grup da yawa sai ya yada a cikin grup ɗin shi kafin minti ashirin ya zagaye indiya ko kafin a yi bincike wannan mutumin kafin ya kai gida wani ya gan shi sai ya nuna cewa shi wannan mutum ne saboda aka rufe mutumin nan duka har a kashe shi wannan abin yana daga cikin tasirin da ya kawo dalilin da ya sa kamfanin masu yin whatsapp kamfanin facebook da suke da whatsapp suka rage cewa in dai za ka yada wani abu to sai za a gani a jiki an gaya maka cewa wannan labarin wani ya taba saka shi domin a tantance maka cewa ba fa daga asalin source wannan labarin ya zo ba. kaga wannan abun ya taimaka sosai in labarin ya inganta kamar yadda suke faɗa kaga social media ta taimaka gurin kawo jita-jita kuma har an kawo da salwantar rai. Salisu Hassan Webmaster kenan shugaban kamfanin duniyar kwamfuta. To da wannan za mu ɗiga aya ashirin daga Laraba na wannan karan. Cibiyar Demokuraɗiyya da Ci Gaba CDD ce ta ɗauki nauyin kawo muku wannan shirin. Domin sauraron shirin ku neme mu a Spotify da Tunin Radio da Buzzsprout da Google Podcast da kuma ta Apple Podcast. Ko a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com da kafofin sada zumunta da muhawara a facebook.com slash aminiyatrust da kuma tattura.com slash aminiyatrust. Godiya mai yawa ga duk waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin kamar abokan aiki na Bilkisu Ahmad. da editan shirin Sagir Kano Sale sai babban editan Daily Trust Naziru Mika'ilu Abubakar da kuma shugaban sashen mana yada labarai ta intanet Muhammad Kabir Muhammad. A madadin su duka, ni Muhammad Awal Suleiman ke cewa, ku kasance lafiya.